Romawa Sura goma sha ɗaya To, ina tambaya, Allah ya ki mutanensa kenan? Ina, ko kaɗan, ni da kaina mutumin Isra'ila ne, daga zuriyar Ibrahim, kuma mutumin zuriyar Benyamin. Allah bai ki mutanensa waɗanda ya zaba tun daga farko ba, kun dai san abin da rubutacciyar maganar Allah ta faɗa game da Iliya, wato yadda shi Iliya ya kai kuka ga Allah a kan Isra'ila cewa, Ubangiji, sun kakkashe anabawanka, sun kuma rurrushe bagadanka, ni ne kaɗai na rage, kuma suna nema su kashe ni. Wace amsa ce Allah ya bashi? Ya amsa da cewa, Na yi wa kaina ajiyar mutane dubu bakwai waɗanda ba su durkusa su yi wa Allah nan ba'al bauta ba. Haka wannan ya kasance a yanzu ma. akwai ragowar mutane waɗanda Allah ya zaba bisa ga alherinsa. Zaben nan da Allah ya yi kuwa ya dogara ga alherinsa ne, ba ga ayyukan da mutane suka yi ba, gama in ba haka ba, alheri ba zai zama alheri na gaske ba. To, yaya kenan? Ai, Isra'ilawa sun kasa samu abin da suke nema, sai dai waɗansu kaɗan da aka zaba a cikinsu ne sun samu. amma sauran sun zama masu taurin kai, kamar yadda yake a rubuce cewa, Allah ya ba su ruhu na rashin ganewa, da idanun da ba sa gani, da kunnuwan da ba sa ji, wannan kuwa ya ci gaba har wa yau. Kuma Dauda ya ce, Bari bikinsu ya zama musu tarko, abin jawo musu asari, bari ya sa su yi tuntube, ya jawo musu hukunci. bari idanunsu su yi duhu har su kasa gani nauyin wahala kuma ya zuba musu nauyin har abada har yanzu ina tambaya da isra'ilawa suka yi tuntube sun fadi har ba za su tashi ba kenan ina ko kadan saboda zunubinsu ceto ya kai ga waɗanda ba yahudawa ba don a sa isra'ilawa su ji kishinsu in kuwa zunubin da suka yi ya kawo wa duniya albarka, in kuwa kasawarsu ta kawo albarku ga waɗanda ba Yahudawa ba, to, yaya fa albarkar nan za ta zama a lokacin da yawan Isra'ilawa ya cika dungum? Yanzu da ku waɗanda ba Yahudawa ba nake magana, tunda da yake ni manzo Yesu ne ga waɗanda ba Yahudawa ba. zan yi ɗan takama da aikin nan nawa. Ta yin haka ina fata cewa zan iya sa jama'a ta Isra'ila su ji kishi, har ma wannan ya sa a ceci waɗansunsu. Gama idan kinsu da aka yi ya zama abin bude hanyar shirya tsakanin Allah da duniya, a sa'an da za a karbe su fa, ba samun rai daga matattu ne wannan zai kawo ba. Idan an kebe sashi ɗaya na burodin hatsin nunan fari ta hanyar mika shi ga Allah, an kebe dukan burodi da tsarki kenan. Idan kuma aka keɓe wa Allah saiwar itace, dukan rassan itacen ma an keɓe su da tsarki kenan. To, an sassare waɗansu rassan itacen zaitun irin wanda aka nome, sai aka doki wani reshin itacen zaitun irin na daji. aka kuma yi musu aure, ku waɗanda ba Yahudawa ba kuwa, kamar reshen itacen zaitun na daji kuke, ku ne aka hada ku da tushen nan, wato Yahudawa, waɗanda daga gare su ne kuke samun albarkun Allah. Saboda haka kada ku yi takama a kan cewa kun fi waɗancan rassan da aka sassare, idan kuwa kuna takama, sai ku tuna cewa ba tushen ne yake dogara a gare ku ba. sai dai ku ne kuke dogara ga tushen. Amma kana iya cewa, ai, an sassare rassan nan domin a sami dama a hada ni da tushen. kwarai kuwa, amma saboda rashin ban gaskiya ne, aka sasare su daga tushen, kai kuma bisa ga ban gaskiya ne kake da zarafin zama hade da tushen, saboda haka kada ka yi takama, a maimakon haka ka ji tsoro. gama idan Allah bai bar sannan nan waɗanda su ne ainihin na tushen ba, kai ma ba zai barka ba zai barka ba. A nan muna iya ganin yadda Allah yake da alheri da kuma tsanani, ya nuna tsananinsa ga waɗanda suka fadi, amma ya nuna alherinsa a gare ka, wato, idan ka ci gaba da zama cikin alherinsa, idan kuwa baka ci gaba da haka ba, kai ma za a sare ka daga tushen kenan. idan kuwa su Isra'ila ba su ci gaba da rashin ban gaskiya ba, za a hada su da tushen, don Allah yana iya ya sake mai da su a tushen. Ku waɗanda ba Yahudawa ba dai, kuna kamar itacen zaitun nan iri na daji, wanda bayan da aka saro shi, sai aka hada masa aure da itacen zaitun irin wanda aka nome. Wannan kuwa da aka yi ba bisa ga ka'idar auren itatuwa ba ne. To, tun da yake su Isra'ilawa su ne kamar irin itacen zaitun wanda aka nome, zai zama abu mai sauki sosai ga Allah ya sake mai da rassan nan da aka sare a itacen nan wanda shi ne asalinsu. Ba na so ku kasance da rashin sanin wannan asiri ‘yan uwa, domin kada ku dauki kanku ku masu hikima ne. Taurin zuciya ya faru ga sashe na Isra'ila. har dukan yawan waɗanda ba Yahudawa ba da za su shiga wurin Allah ya cika, ta haka za a ceci dukan Isra'ila, kamar yadda yake a rubuce cewa, Mai ceto zai zo daga Sihiyona, zai kawar da dukkin bin Allah daga zuriyar Yakub. Wannan ita ce yarjejeniya ta da su, a sa'ad da zan ɗauke musu zunubansu. Game da kin labari mai dadin da suka yi, Yahudawa suka zama masu gaba da Allah, wannan kuma domin amfaninku ne, amma game da zabensu da aka yi, su mutane ne da Allah yake kauna, wannan kuwa albarkacin kakannin kakanninsu ne, gama kyautai na Allah da kiransa ba abubuwa ne da Allah zai janye ba. A da ku waɗanda ba Yahudawa ba, ku masu rashin biyaya ga Allah ne, amma yanzu kam kun sami jinkai ta wurin rashin biyayyar Yahudawa. Haka kuma su Yahudawa sun zama masu rashin biyayya ga Allah a yanzu, wannan kuwa domin su sami jinkai ne ta wurin jinkan da Allah ya nuna muku. Gama Allah ya da dukan mutane kamar ‘yan kurkuku na rashin biyayyarsu, ya yi haka domin ya nuna jinkai ga dukansu. Ina misalin zurfin yawan hikimar Allah. zurfin saninsa kuma mara iyaka ne, hukunce-hukuncensa sun fi gaban bincike, hanyoyin al'amuransa sun wuce gaba ganewa. Wa ya taɓa sanin zuciyar Ubangiji, wa ya taɓa zama abokin shawararsa, wa ya taɓa ba Allah wani abu har da zai zama dole Allah ya mayar masa? Gama shi ne ya halice dukan abubuwa. kuma abubuwan nan duka suna kasancewa ta wurinsa ne kuma dominsa, bari daukaka ta tabbata ga Allah har abada, amin.